Sai a shiga gaba da kiransa da Fatima. Fatima ko? Eh. Madalla. Ita kuma ƴar ƙarama ƙaramar Aisha. Eh haka yayi kyau. Shi kuma tun dai ya aban mai Kabiru. Yawa. Wannan abu yayi kyau. Ita kuma iya ce. Alhamdulillah. Iya kyau. Eh. Abu yayi kyau. Wai tun daga Lagos ka ruko ko a tasha ka saya? A tasha ne. Ikon Allah. Wai komi na san tafiya da taku ɗaya ke farawa. Ni? Ba Me ku wasu na. Ai ina yanke zani. Eh. Da yanke zani. Saboda kudin kudin mota ma da kere kamun da kere kamun nan. Eh. eh. tsawon shekaru da kai. Ina ran da kudin mota da kere kamun saboda ina yi babba siyayya. za ka kudi ba na yi ka. Ah. Me ka sayo? keke kana gani. What? na mana. Keke Audu. Kai. Na <laughs> tsada ta. Wannan keken. Keke Audu. kusan dubu zo ba na siya kamar takwas da dari biyar. sun ta Ikon Allah, wai na zaune ya fadi Dubu takwas da dari biyar. Wallahi tallahi. Audu, ina Audu. Shekara ɗan ɗan ɗan ɗan shekara ka ashirin da biyar. Shekara ashirin da biyar. To. Keke. Akwai wani abu a zakarar na zo da shi. Na yau sari. sari me? Gwanjo zan fara. Yana na yau sari kamar dan arewa yaya bar wannan zancen mu dai ba su wuri su ci abinci ko to shi kenan eh, eh, ko ba su madalla yawa yawa audu <laughs> audu wa san ko ake wa me? Wa san ko ake wa me? Wa san ko ake wa Kuma na. Kuma na. Are you not eating? Are you not eating? Come on, Kaji. Come here. Come here. Come here. Come here. You want to get what's well, you want to get you. This is what I'm doing. For you are. Bishaka Liba. Tanagas. Haba, Megida. This way they do for this small picking now. Since one, two seven, but the chukumeba, two safe with the chukumeba. Take it on the making the. Ah, but the chukumeba, two safe eat. Yeah, eat. eat. No, what can you eat? Maya. What can Allow this boy to eat now. Oh, she can. Haba. Madam, Smolly eat. Eat smolly. Oh, mm, me me yasa na ce ku zo nan? Mm, ba komai na fita. Na bude idanuna sosai a wannan garin. Kin fahimta? Don haka, mm, ina so kamar yadda na fahimci cewa samarin garin nan ba su da wayawa ba kamar na Legas ba Kamar yadda na kun gane. ba su da wayo za ku riga bin su daɗaya hmm, hmm, daɗaya ko kuma ni za mu riga fita tare saboda na gurare da yawa samari da mata suna haɗuwa hmm, da kun je yi fira kawai ku riga samun kuna ansa ko ya ne kun je yi fira kawai da za ku riga musu to yanzu idan ka ce mana mu amsa su za su bar mu ne za su ba mu kuɗin su bar mu ne kamar ya ba ku da wayo ne ba mu da wayo baba ka san fa samarin fa na can da nan ba ɗaya bane to abin da nake so da ku shine idan sun ba kun ko da sun nemi su ce za su lalata da ku ko wani abu hmm. kar ku bari kawai in ma dan hmm, runguma ne ba kawai ba a'a ba zai rungume ba gaskiya wa zai rungume ka san al'adar nan da ba? ai shine to al'ada ana gani za a shi ba zai yi ba ba yin iska gida kai wa ya fe ku kai ina fe ku ko eh <laughs> to abu ni na ko tsine muku a'a gaskiya ba ku zai yi za ku musu ko sai na tsine muku gaskiya ba ba za mu ba a'a ba ba za mu ba sai an kai gaskiya ba za mu a'a to ke yake faɗa ka shi yanzu dole abu umurnin ba gaskiya ni ba zan iya ba gaskiya ni ba zan iya ba ba zan iya ba yauta kina yi za a ce miki yar iska kuma gari ya bi ki shawo da kanshi baban ba zai samu zama ki shawo kanta kin gani ba zan iya ba tsaya ki tsaya ki tsaya ki zaki iya zaki iya ni ba bazan sai yaki jimal kai tsaya ki jimal yar uwata kin san me yanzu ba ya faɗa ya tafi ba eh. yanzu mu bi shi a yadda yake so ai babu mu zai rika yi ba ko duk inda muka je zai bi mu ne ayyo to assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum ah, muna godiya ga dukkanin masoyi mu na nisa na kusa sannan yana muku fatan alkhairi ah, ku ci gaba da bibiyan wannan wato series mai suna zauren malam har yanzu muna dora shi yana youtube mai suna jahilin malami comedy a danna subscribe kuma a danna kararwa don kallon shirin a duk sanda muka dora duk juma'a karfe 9 na dare